يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun kwana ƙarshen aya ta biyu aya ta uku a cikin suratul ankabut mun yi dogon bayani akan sunnar Allah ta jarraba akan bayi cewa jarraba sunnar Allah ce kauniya allati la ta tagayyar ba ta canzawa babu wata al'umma da aka taɓa yi wadda ta sadaukar da kai ga Allah ta yi biyayya ma abinda Allah ya saukar face sai da aka jarrabe ta da wannan jarraba Allah ya ce yake tabbatar da wadda yake yin addini da gaske da wadda baya yin addini da gaske domin idan ba ta hanyar jarraba ba to ba za a iya bambance wadda yake abin tsakaninsa da Allah da kuma wadda yake yi don wata maslaha ba Allah ya ce wa laqad fatanna allazina min qablihim ai mun jarrabi waɗanda suka zo kafin su ma fala ya'lamanna Allahu allazina sadaku ay fala yumayyizanna Allahu allazina sadaku Allah yace ina jarraba ne domin na ware waɗanda suka yi imani da Allah a bayyanar da su a fili wala ya'lamanna al-kadhibin don kuma Allah ya bayyanar da waɗanda suke yi a baki jiya mun karanta irin jarrabar da Allah yayi wadda kuma sanadiyar jarraba aka fara fahimtar munafukai daga cikin mutane wadda idan ba dun jarraba ba da ba za a fahimce su a wajen mu'amala da sauran 'yan uwansu musulmai ba Allah ya sa mu dace ba mu ikon cin jarraba wanda zai mana Allah ya albarkace mu to za mu tashi a farkon aya ta hudu Allah ya sa albarka ciki to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا Allah ya ce يحكمون الله ya amalu na sayi ati? Allah ya ce shin waɗanda suke aikata miyagun ayyuka? Allah ya ce suna tsammani an yasbiquna Allah ya ce za su subce mana ne ma'ana za su saba ma Allah su tafi babu komai Allah ya ce haka suke tsammani za ka saba ma Allah ko da ku yi sabon Allah Allah ya ce kuma ku ɗauka babu komai Allah ya ce sa'a ma ya hakumun tir da irin wannan hukunci da suke hukuntawa duk wanda ya ɗauka cewa zai yi saɓon Allah kuma ya sha saƙon Allah ya wuce a banza Allah ya ce tir da wannan tunanin inji Allah jama'a muna ji am hasiban ladina ya'maluna sayyi'ati Allah yace yanzu zato suke yi tsammani suke yi suwaye Allah yace waɗanda suke aikata miyagun ayyuka an yasbiquna za su wuce su sufce mana Allah yace su tafi babu komai ba abinda zai biyo baya Allah ce sa'a ma ya hukumun ya munana irin abin da suke hukuntawa Allah ce wannan ba sunna ta bace jama'a mun fahimta sunnar Allah wadda ba ta canzawa shi Allah azizun ne zuntuka idan kai abin da babu kyau abin da ba daidai ba to abin da ake so ka ba ma Allah haƙuri ba ma Allah haƙuri shine kai istighfari amma idan za ka saba ma Allah ka shuɗe in za ka saba ma Allah ka shuɗe ka je ka kalli fim ɗinka ka tashi ka wuce ka tafi ka je ka kalli ƙwallonka ka wuce ka tashi ka tafi ka je ka yi saɓon Allah ka wuce ka tafi za ka biya bashi wannan sunnar Allah ce ba ta canzawa ba a taɓa wani mutum duk kusancinsa a gun Allah da ya yi daidai Allah ya goyi bayan daidan ba babu shi jama'a mun fahimta Ibn al qayyim yake cewa a cikin addu'a dawa Allah ya alakantar da wahala da saba ma Allah ya kulla alaka tsakanin bawa ya shiga wahala bawa ya ɗaiɗaita bawa ya tagayyara da sabon Allah ya ce kamar yadda Allah ya kulla alaka tsakanin fashewa da fasawa ka je ka gwada ka ɗauki sanda ka bugi ƙoyin ɗakinka in bai fashe ba baka buga bane in ka buga zai fashe yace Allah ya ƙulla alaka tsakanin ɗaiɗaituwar bawa da sabon Allah irin yadda Allah ya ƙulla alaka tsakanin wuta da kuna in baka ƙone ba baka sa hannunka bane amma in ka sa hannunka zaka kone to haka Allah ya ƙulla alaka tsakanin mutum ya walaƙanta a rayuwa da kuma ya saba ma Allah jama'a muna fahimta in dai zaka yi laifi in dai za ka yi laifi in dai za ka saba ma Allah wallahi kamar kana raba goron gayyatan kar ka zauna lafiya ne a rayuwa wannan ita ce sunnar Allah ba ta taba canzawa ba ba a taba samu wanda ya saɓi Allah ya yi laifi kuma ya wanye lafiya ba wannan ba a taba yi a sunnar Allah ba ƴan kwa muna fahimta ba a taba yi ba duk al'ummomin da muka karanta isoshin nan laifi suka yi duk duk al'ummomin da muke karanta kisoshin nan laifi suka yi wallahi tallahi in dai za ka saɓi Allah ka rubuta a diyarinka ka ajiye wallahi har abada ba za ka zauna lafiya ba in dai za ka yi laifi ba za ka zauna lafiya ba in dai za ka yi laifi ba za ka zauna lafiya ba wannan ita ce sunnar Allah tabbatacciya ba ta taɓa canzawa ba jama'a kun ga annabi adamu abdullahi dan abbas ya ce duk abin da ka ga Allah ya halitta a cikin halittun Allah sai dai ka san wadda ka sani amma baka isa a samu wani da zai iya kiyaye adadin halittun Allah ba domin wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa dukkan halittun Allah abinda Allah ya halitta Abdullahi dan Abbas yace abu guda hudu kawai Allah ya halitta da hannayensa abin da ka gani in ba hudun nan bane Allah ya ce ma abin ne ka zama kawai abin ya zama abun alƙalami da Allah ya sa ya yi rubutu akan maƙadir ila yaumil kiyama wannan alƙalamin Allah ya yi alƙalaminsa da hannunsa in ji Abdullahi ɗan Abbas. Aljanna Firdausi Allah ya yi aljannarsa da hannunsa in ji Abdullahi ɗan Abbas. Al'arshin Allah, Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Allah da hannunsa ya yi al'arshinsa na hudu sai annabi Adamu. Duk abin da ba waɗannan ababa guda hudu ba ne, Allah kan ce ma abin ka zama ne kawai, sai ya zama yadda ake so ya zama kuma a lokacin da ya zama. Lokacin da Allah ya halicci annabi Adamu. sai ya halitta masa matarsa na na hawa'u Allah sai ce musu ku je ku zauna a cikin gidan aljanna mun yi karatu akan aljanna ita kanta aljanna da Allah ya halicce ta ya taimata ta yi jawabi akan kanta da kanta iya jawabin da aljanna ta yi ta ce duk wanda ya shige ni ya ji daɗinsa Allah ya ce wa kulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata wa wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin Allah ya ce wa qulna ya adamu Allah yace muka ce ya adamu uskun anta wa jannata, ka kaje da kai da matarka ku zauna ku wala ku samu natsuwa a cikin gidan aljanna ku ci duk abin da kuke so a cikin walwala da jin daɗi Allah sai ma annabi Adamu doka guda ɗaya wala taqraba hadhihi shajara Allah yace amma kar ka kusanci waccar itaciyan da kai da matarka fatakuna min zalimin har idan kuka kusance ta to za ku zama daga cikin waɗanda suka zalunci kansu da kansu jama'a mun fahimta shedan sai ya dinga kai kawo kai kawo akan cin wannan itaciyar Allah da kansa a Qur'ani ya ce ولقد أهدنا إلى آدم من قبل Allah ya ce wa laqad ahidna ila adama min qablu hakika mun yi wasiya ma annabi adamu tuntuni tun da farko fa nasiya Allah ya ce sai ya mance da abin muka mishi wasiyar kun ji Allah ya ce sai ya mance annabi adamu sai ya ci itaciya itaciyar da Allah ya ce karkar ya ci

wa ma rabbuhuma ubangijinsu sai ya kiraye su biyu da shi da matarsa sai ya ce musu alam anhakuma an tilkuma shajara ba na hane ku kar ku ci wannan itaciyan ba wa aqul lakuma ba na gaya muku ba inna shaitana lakuma aduwwun mubin shaiɗan makiyinku ne a fili zai iya bullo muku ta hanyar da zai cutar da ku Allah ya tambaye su ina kun ji annabi adamu da matarsa ba su ce komai ma Allah ba kawai kala rabbana ظلمنا أنفسنا ظلمنا iya martanin da suka ce kala rabbana suka ce ya ubangijinmu zalamna anfusana Allah mun cuci kanmu wa illam tagfir lana wa tarhamna Allah in baka yi hakuri akan wannan abin da muka yi ka ji kan muka yafe mana ba na min alkafirin Allah mu mun san za mu samu kanmu a cikin waɗanda suka yi asara Allah da kansa da kansa yake fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi fataba alaihi Allah ya ce fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin annabi Adamu sai ya karbi waɗansu kalmomi na yabo da kirari da washi da tuba ga Allah ba ma da lafuzzansa ya yi amfani ba kalmomi ya karba daga mahaliccinsa ya tuba ma Allah Allah ya ce ba alaihi Allah ya yafi annabi Adamu innahu huwa tawwabur rahim ai Allah mai karban tuba ne Allah mai jin ne Allah ka yafi Allah ya ce na yafi magana ya ƙare magana ya ƙare amma wallahi sai da Allah ya ce mishi fita mishi daga aljanna. Allah baka yafi bane yace na yafi jama'a in dai laifi ne da kai laifi in dai laifi ne da kai laifi na rantse da Allah da kai da matsala uwa ɗaya uba ɗaya Allah baka yafe ma annabi Adamu bane Allah yace na yafe fataba alaihi Allah yace mun yafe ma annabi Adamu amma wallahi sai da yace mishi fita mishi daga aljannarsa annabi adamu da aka ce ya ci abin da yake so ya ci a aljannar ragadan hawa'u da aka ce ta ci abin da take so ta ci a aljannar ragadan wallahi sai da ya dawo annabi adamu sai yayi noma ya ci abinci sai da nana hawa'u ta dawo wallahi sai ta yi murhu tukunna ta girka abin da za ta ci mafi girman musifa da annabi adamu ya taba gani a rayuwarsa ‘ya'yansa da ya aifa na cikinsa tare-tare bari-bari yana kallo a kan idonsa ɗaya ya kuma ɗaya ya kashe shi ya mutu ba duka an zo duniya ba ne? ‘yan uwa kuna fahimta? laifin fa an yata laifin laifin an yata laifin laifin an yata laifin amma ka dubi ta'asirin abinda ya biyo bayan wannan cin itaciya ka dubi irin wahalan da annabi adamu ya shiga matarsa ta shiga saboda ta'asirin wancan cin itaciya da aka yi jama'a kuna fahimta annabi yunus yunus ai manzan Allah ne Allah ya ce wa inna yunus salamin al mursalin lallai yunus yana daga cikin manzanni na inji Allah annabi yunus shi wa'azi aka tura shi ya je yi wa'azi aka je aka yi ta ma annabi ayyub a tule annabi yunus a tule aka yi ta mishi shegantaka aka yi ta cin mutuncinsa aka yi ta walakanta shi sai ya fusata sai ya tafi laifinsa kawai abun Allah shine me yasa ba a ce ya tafi ba ya tafi jama'a kun fahimta me yasa ba a ce ya tafi ba ya tafi Allah ya ce wa zannuni إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين الله يتي وذنون هكذا النبي يونس شين ذنون إذ ذهب مغاضبا يا إندي يتفي أشكم فشي الله يتي فظن Allah na kadirar alaihi sai ya yi zaton ba za mu yi mishi komai ba in ji Allah Fana dafi zulumat Allah ce sai ga annabi Yunus yana kira yana addu'a a cikin dubbai a cikin ruwa in ji Allah lokacin da ya fushi sai ya kama hanya sai ya tafi Allah bai bashi izini ya tafi ba annabi Yunus sai ya je bakin ruwa sai ya tsare jirgin ruwa da aka yi lodi a ciki sai ya shiga a haye da shi ya tafi abunsa Allah ya ce is abaka ila al fulkil mashhun Allah ya ce ka karanta ma al'ummar ka labarin Annabi Yunus lokacin da ya gudu ya tafi abunsa sai ya je ya shiga cikin jirgin ruwa da aka yi lodin fasinjoji da kaya a cikin cikinsa. Fasahama ai fa a min al-mudhhabin Annabi Yunus sai ya shiga kuri'a. Ana cikin tafiya sai da aka raba ruwa biyu sai direban jirgin ruwa ce an samu matsala jirgi dai ba zai iya ci gaba da tafiya da wannan lodin ba ɗayan biyu ko dai mu haƙura mu jira abin da zai faru na nitsewar jirgi a cikin ruwa ko kuma mu rage fasinja domin waɗansu su tsira duka sai aka daidaita cewa a rage fasinja shine mafi alkhairi akan a jira duka a mutu sai aka ce to bai dace a nuna wane da wane da wane ba a yi kuri'a kuma kowa ya saka hannu tsakanin shi da Allah idan kuri'a ta fada kansa don maslahar rayuwar sauran mutane zai haƙura ya fada cikin ruwa duka aka sa hannu aka daidaita fasahama Allah ce annabi Yunus sai ya shiga kuri'a fa kana minal mudhabin sai zan kuri'a ta faɗo a kansa abdullahi dan mas'ud ya lokacin da kuri'a ta faɗo kan annabi yunus sai aka dan mishi kara ai kun san ana dan mana wannan karan sai Allah gafarta malam wannan babu komai kauce sai aka ce a saki da aka sake kuri'a ta biyu abdullahi dan mas'ud ya da kuri'a ta faɗo kan annabi yunus take annabi yunus sai ya gane cewa ba matsalar kuri'a ce ta faɗa kansa ba ya gano kawai ya taba Allah ne ya ce ba yadda za a yi kuri'ar farko ta faɗo kaina amun alfarma a sake ni in gudu kuri'ar ta sake tare ni yace kes ne tsakani na da wanda ya halicce saboda shi ya san Allah kawai sai ya soke maganan wai kuri'a ta faɗa kansa kawai ya fahimci wani abu ne tsakaninsa da Allah kawai annabi Yunus sai ya ba su hakuri kawai sai ya faɗa ruwa Allah ya ce فالتقمه الحوت وهو مليم sai kifi ya lankwame annabi Yunus Allah yace yana mai abin zargi a cikin cikin kifin falaula annahu kana min almusabbihin Allah yace wallahi ba dun ya samu kansa a cikin masu tasbihi masu komawa zuwa ga Allah masu maida al'amarin su zuwa ga Allah ba lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asun Allah ya ce wallahi da ya zauna a cikin kifin nan har ran da za a yi tashin alkiyama Allah ya ce baran fitar shi ba me annabi Yunus yayi ya fa ajiye wa'azi ne ba a ce ya ajiye ba iya abin da ya jefa shi a matsalan nan kenan Allah ya ce wallahi ba dun komawa da yayi gare mu yana tuba yana ban baki ba Allah ce da ya rabu da ƴaƴansa har tashin kiyama da ya rabu da matansa har tashin kiyama da ya bar taka bayan ƙasa har ran tashin kiyama shi yasa da aka zo ana walakancewa manzon Allah ana cin mutuncinsa akan da'awarsa Allah sai ya ja mishi kunne ce fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti Allah ya ce kai hakuri da hukuncin da na tsorata ka yadda nace kai da'awa kawai ka ci gaba da awa wa la takun ka sahibil huti kar yi irin abun da mai kifin nan yayi don in kai kai ma matsalar zamu jefa ka idan ka duba alqur'ani irin waɗannan suna nan da yawa wadda annabi ne in Allah ya ja layi annabi in ya tsallake Allah baya bari balle kai in dai kace zaka saba ma Allah in dai kuka ce laifi da ku yi wallahi tallahi kuna raba goron gayyatan kar ku zauna lafiya ne a rayu jama'a mun fahimta Allah ya ce am hasibal ladina ya'maluna sayyi'ati shin waɗanda suke aikata miyagun ayyuka tsammani suke yi an yasbiquna babu komai Allah ce ji su ce babu komai ba abin da zai biyo baya yadda suka yi sabon Allah ya ce haka za su wuce su tafi abunsu Allah ya ce sa'a ma ya hukumun tir ya munana irin wannan hukunci irin wannan tunani Allah ya ce tunani ne mai muni ba sunnar Allah bane kai laifi ka wuce ka tafi abunka in uwa muna fahimta Allah ya samu dace sai Allah ya ce من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ce man kana yarju lika Allah ay man kana yarju sawaban lahi Allah ce duk wanda yake so ya samu sakamakon Allah a ranar alkiyama Allah ya rufa mishi asiri ya samu rayuwa irin ta gidan aljanna ya gama da duniya lafiya Allah ya ce falyamal amalan salihan ma'ana ya aikata aiki mai kyau in dai kana so ka gamu da Allah lafiya man kana yarju lika Allah duk wanda yake so ya gamu da Allah lafiya to ya tsaya yayi aiki mai kyau sakon Allah ba na wadda yake so ya gamu da Allah lami lafiya bane Allah ya ce fa inna ajalallahi la'at lalle ajalin Allah yana tafi lokaci da Allah ya yanke ma komai Allah ya ce lokacin yana tafi wa huwa samiul alim Allah mai ji ne Allah mai ilimi ne wa man jahada wadda yayi jihadi yayi kokari yayi yunkuri domin ya taimaka ma addinin Allah fa inna ma yujahidu li nafsihi Allah yace yana wannan kokarin ne makansa jama'a mun fahimta duk abin da kai a duniya kai makanka ne jama'a mun fahimta duk abin da kai a duniya ka yi makanka ne idan ka kyautata ka kyautata ne makanka idan ka munana ka munana ne makanka in ka yi sadaka ka yi sadaka ne makanka in ka yi kiyamun laili ka yi kiyamun laili ne makanka sunnar Allah ce duk yadda Allah yake son ka ba za ka shuka taba a gonanka ya fito maka da alkama ba idan ka shuka taba taba ne rizqi duk yadda Allah yake son ka ba za ka shuka taba a gonanka Allah ya tsiro maka da shinkafa ko alkama ba in ka shuka taba taba ne zai tsiro maka kuma don Allah bai son ka ba za ka shuka alkama a gonan ya fito maka da taba ba Abinda ka shuka shi zaka girba jama'a mun fahimta idan ka je ka ga gyada a gonan mutum ta tsiro sai ya gaya maka gyaɗa ya shuka ko bai faɗa ba ganin gyaɗa ce ta tsiro gyada ya shuka abinda mutum ya shuka wallahi shi zai girba من عمل صالحا فلنفسه Allah ya ce duk wanda ya aikata nagartaccen aiki Allah ya ce wallahi ya aikata ne kansa. wanda ya aikata mummunan aiki ya aikata ne makansa duk abinda kaga kake yi na sabon Allah kana yi wa kanka ne duk abinda kaga kake munanawa kana munana ma kanka ne limamin makka wallahi yana limanci ne makansa jama'a mun fahimta duk wanda kaga yana bin Allah wallahi yana bin Allah ne makansa a hadisul qudsi Allah ya ce in ji manzon Allah inda na farkon ku da na ƙarshen ku aljanunku da mutanenku za ku daidaita a kan zuciyar mafi tsoron Allah cikinku a ce duk duniya kowa tsoron Allah sa kamar manzan Allah ne Allah ya ce wannan tsoron Allah ni ba zai kare ni da komai ba idan kuma za ku daidaita a kan zuciyar mafi fajircin cikinku a ce kowa rashin arzikinsa kamar fir'auna ne Allah ya ce wallahi ba zai cutar da ni da komai ba duk abin da ka yi ka yi wa kanka ne mai kyau ne ko mai muni mai kyau ne ko mai muni Allah ya ce inna Allah laganiyun anil alamin lalle Allah mawadaci ne game da talikai baki ɗayansu in bayi suka ce gaba ɗaya ba za su bi Allah ba Allah ya ce ni ban cutu ba kuma bayi suka ce su da su bi Allah to kuma ba su amfani Allah ba sai dai sun amfani kansu da kansu ne Allah ya ce na amanu wa amilu salihat lalle waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyukan kwarai na anhum sayi'atihim Allah ya ce wallahi za mu kankare musu miyagun ayyukan su mu yi musu afuwa mu yafe musu wala najziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun sannan za mu sakanya musu da mafi alkhairin abin da suka aikata domin duk wanda ya aikata aikin alkhairi idan ya je gaba ga Allah ranar alkiyama to zai samu sakamakon da ya fi abin da ya aikata din alkhairi Allah ya ba mu ikon aikata ayyukan alkhairi to sai Allah ya ce إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين الله يسوى ووصينا الإنسان بوالديه husnan Allah ya ce mun yi أدم wa ɗan adam Allah ya ce game da iyayensa mahaifiyarsa da mahaifinsa Allah ya ce ya kyautata musu iyakar kyautatawa Allah ya ce duk wani ɗan adam mun yi mishi wasiya ya kyautata ya mutunta ma iyayensa iyakar mutuntawa iyakar kyautatawa jama'a mun fahimta malam muhammadu aminu shankiti yake cewa bayan hakkin allah bayan hakkin manzan allah sallallahu alaihi wasallam babu wani hakki mafi girma akan ɗan adam kamar hakkin iyayensa da suka haife shi bayan hakkin allah da ya halicce ka bayan hakkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo da shiriyar da kake kanta babu wadda yake da girman hakki a kanka kamar iyayen da suka haife ka jama'a mun fahimta duk wanda ya walakanta iyayensa ba zai gama lafiya ba annabi ya ce yana daga cikin abin Allah baya bari sai an je kiyama a farke shine saba ma iyaye yana daga cikin abin Allah baya bari sai an je kiyama tukunna a farki abinda da mutum ya yi shine ya saba ma iyayensa shankidi ya ce duk alkur'ani idan da za yi tilawa duk inda Allah ya ce kar a yi shirka sai ya ce to kar a saba ma iyaye duk inda Allah ya ce a yi tauhidi sai ya ce a kyautata ma iyaye Yace duk hakkokin duniya babu wani hakki da Allah ke jingina shi a jikin nashi sai hakkin iyayenka a kanka wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsan wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wa bil sabil wal dari bil qurba والدار ذي الغربى والدار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا التي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الله يتي qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum kace ma al'ummarka dukanku ku zo in karanta muku abinda Allah ya haramta muku abu na farko Allah tushriku bihi shay'a shine kar ku sake ku shirka da Allah da komai abu na biyu Allah sai ya ce wa bil walidaini ihsana iyayenku guda biyu uwa da uba Allah ya ce ku kyautata musu iyakar kyautatawa Yan uwa muna ji وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله يجزيك wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu ubangijinka ya zartas da hukunci kar ka bauta ma kowa kar ku bauta ma kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana Allah yace iyayenka guda biyu uwa da uba Allah yace ka kyautata musu iyakar kyautatawa in ma ya buluganna bara kibara ahaduhuma idan ɗayansu girma ya cin mishi yana tare da kai auki lahuma ko dukansu biyu uwa da uba girma ya cin musu kana tare da su Allah ya ce la ta kulla kuma uffin karka yarda ka ce tir ko ka yi tsaki wa mahaifanka al'uf shine kalmar da tafi kowace kalma sauki a bakakin magana wadda an daidaita ta duk tashin hankalin mutum yakan iya haƙuri in an ce mishi open Allah ya ce to fa la taqulla huma open karka ce wa mahaifanka open wala harhuma karka tsawatar ma iyayenka tsawatar ma iyaye shine daga murya akan iyaye ko da magana ake wa kulla kuma kaunan karima ka gaya musu magana na karanci duk lokacin da za ka yi magana da su abdullahi dan abbas ce wa kulla kuma kaunan karima ka faɗa ma iyayenka magana na karanci ya ce ya shafi tuba musu daga abin da ya ɓata musu ransu in uwa kuna fahimta idan mahaifiyarka ta ce ba na so ka sake zuwa waje kaza to bayan ka ce ka bari kuma sai ka tuba da wancan zuwan da kai ma ya bata mata rai kafin ka gama lafiya واخفض لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله يكفي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي علن لهما جناح الذل من الرحمة Allah ya ce kuma ka sassaukar da fuka-fukan jin kai akan mahaifanka ma'ana ka lullube mahaifanka Allah sai kawo ibarar da lafazin aljanaha fiffike domin kaza ko tsuntsuwa takan lullube ‘ya'yanta ne da fuka-fukanta idan da za a yi ruwa mamaku wadda zai zo ya yi malale a cikin al'umma kaza idan ta kwanta a kan ‘ya'yanta ta kife ruwan da ake yin ba jin ƙaransa iskar da ake yi ba jinta sanyin da ake na ruwan kajin basu ji kuma inda suke ruwan ba zai iya shiga ya taba mata ƴaƴanta ba sai dai idan ta daga fukafukanta su ƴaƴan su ga waje ya jike an yi ruwa Allah sai ya ce to ka lullube iyayenka ma'ana kar ka yadda wani abu ya taba maka iyayenka kar ka yadda ko ruwan sama ya buga maka uwarka duk abin da zai taba maka iyayenka Allah sai karka yadda da shi duk abin da zai kuntata ma iyayenka karka yadda da shi duk wanda ya bar mahaifansa suka walakanta wallahi sunnar Allah ne ba zai bar duniya lafiya ba jama'a mun fahimta waqfin lahuma janaha dhulli min rahama Allah yace ka lullube iyayenka da fuka-fukan jin kai da rahama akan su ma'ana ka kife iyayenka ka rufe iyayenka kar ka yadda wani abu ya taba maka mahaifiyarka kar ka yadda wani abu ya taba maka mahaifinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hal ukum bi akbaril kaba'ir annabi yace ba na ba ku labarin waɗansu babban bala'i salatan guda uku ba kalu bala ya rasulullah suka ce gaya mana manzon Allah kana na farko yace al ishraku billahi na biyu annabi sai ce wa uququl walidaini laifi in dai ba shirka da Allah bane to ba abin da ke bayansa kamar aga ka saba ma iyayenka jama'a mun fahimta wani mutum ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya Rasulallah, man a haƙƙun nasi bi husni sahabati manzan Allah dukkan cikin mutane wane ne ya fi cancantar ya ji daɗin zamantakewa da ni rayuwata dukkan bayin Allah wa ya fi cancantar ya ji daɗin rayuwa da ni annabi ya ce mishi ummuka mamanka Kale ce sunmaman maman ya rasulullah bayan mamana sai wa manzon Allah kala annabi yace ummuka mamarka ya sake cewa sai wa manzon Allah yace mishi ummuka mamanka sai wa manzon Allah yace mishi abuka sai babanka jama'a mun fahimta duk yadda abokanka suka ce kana da kirki idan mamanka bata ce kana da kirki ba kayi kirkin banza da ba zai amfane ka ba duk yadda mutanen anguwa suka ce kana da kirki duk yadda abokan zama suka ce kana da kirki abokan ofis suka ce kana da kirki a kasuwa aka ce kana da kirki matukar uwarka ba ta jin daɗin ka wallahi ka rufe kofa da barawo a ciki duk daɗin ka da al'umma suka ji wallahi ba zai amfane ka ba a ranar alkiyama annabi ya ce sai ya san duk duniya wadda zai gwada ka ya faɗi alkhairinka annabi ya ce uwarka ce a gaba da kowa sai babanka jama'a mun fahimta wani mutum hadisin abdullahi dan mas'ud ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ayyul amali ahabbu ila Allah ayyul amali ahabbu ila Allah duk cikin ayyukan da za a yi Allah ya fi so ya ga bawa na yi wani aiki ne ya fi soyuwa a gun Allah annabi ya ce as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokaci sai ce manzon Allah sai ni kale ce birrul walidaini Allah ya ga uwa da uba suna jin daɗin ka uwa da uba su ji daɗin ka jama'a duk wanda ya walakanta iyayensa baya kama da duniya lafiya shi yasa ka ga matasa galibi ba su albarkar rayuwa wani zaka samu uban da ya haife shi zai kai shi makaranta sakandare ne aji daya tun yana aji daya duk bil da zai kawo ma uban na makaranta sai ya ƙara abin da zai cuci uban shi kuma fa uban yana biyan kuɗin ne don ka zama wani abu kai kuma a wannan halin da wannan damar ya taimake kan ka zama mutum ɗin da wannan damar kai kuma kake cutansa ai na rantse da Allah waye ko da Hausa ake baraka ci ba tunda babu albarka a rayuwarka idan iyayenka suka maka albarka na rantse da Allah waye ko da indiyanci ake zaka ci shi haka manzon Allah yake in dai iyaye suka maka albarka a rayuwa na rantse da Allah duk duniya ba abin da zai saka ka inji manzon Allah babu abin duk duniya ba abin da zai saka ka inji manzon Allah wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah hal baqiya alayya shay'un min birri abawayya abarruhuma bihi ba'da mautihima ya rasulullah na bi iyaye na sau da kafa Allah ya karbi rayuwansu duka sun cika akwai wani abu da ya rage a kaina na hakkin na da suke bi na bashi bayan sun mutu annabi ya ce na'am akwai annabi ya ce as-salatu lahuma yi musu addu'a wal istighfaru lahuma nema musu gafara as-salatu lahuma shine kullum kana roƙon Allah ya ji kansu ya musu rahama ya haskaka musu kabarin su wal istighfaru lahuma shi kuma kana nema musu gafara Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya musu afuwa wa infazu ahadihima da kuma zartas da wasiyarsu idan babanka ya taɓa maka wasiya yana raye to in ya mutu ka warware wasiyar ba za ka gama da duniya lafiya ba jama'a mun fahimta tun kana yaro baban ka yace maka ba ni son ka dinga zuwa kwallo na rantse da Allah in ya mutu ka tafi filin kwallon ba za ka gama lafiya ba mahaifiyarka ta gaya maka tun tana raye ni ba ni so in ganka kana zuwa wajen kwallo na rantse da Allah tana bin ka bashi don ta mutu ka warware wannan wasiyan ka koma na rantse da Allah in duk duniya da su yi sa'a a kwallo kai ba za ka yi sa'a ba infadu ahadihima wasiyar uwa wasiyar uba idan uwa ta maka wasiya wani ne ta nuna maka shi tace ni ba da so ka dinga yawo da wani to ka fitar kansa in kana so ka zauna lafiya uwar ki ce ta nuna miki wata yarinya saboda gurbacewan tarbiyyanta saboda lalacewanta tace ni ba da so in dinga ganin ki da wacce in kina so ki gama lafiya ki fita harkar ta. wani ne ya zo ya same ka sai ya ce ka zo ka raka ni stadium sai ka ce mama na ta hana ni ko shekaran ka ɗari idan uwarka ne ta hana ka wasiyar ta ce duk wanda ka zo faɗa sai ka ce mishi mama na ta hana ni jama'a kun fahimta idan akwai abinda mahaifiyarka ta hana ka kana shekara goma yau 'ya'yanka sun kai talatin a duniya duk ran da abin ya taso in kana so ka gaya wa mutane ba za ka yi ba ka ce mama ta hana ni ko abin kunya ne ka zo za ka tsallake kwalta sai aka ga ka ruga da gudu sai ce wani yaya ka ce mama na tace min tun ina yaro in zan tsallake kwalta ruga da gudu ko yin laifi ne hakan ba laifi bane malam mutane mu sun gagara gane kimar iyaye wallahi tallahi shi yasa albarka yayi karanci a cikin mutane kuma abin ne ya lalace da a shekarun da suka shuɗe a baya idan an ga mutum ya zama harmatata haka sai a dinga tambaya an ya ba bakin uwa a jikinsa yanzu ne duk lalace wanda zai yi an manta ma da maganar wallahi duk wanda ya taba uwarsa ba zai zauna lafiya ba duk wanda ya walakanta iyayensa wallahi tallahi jama'a baya gama lafiya ku ji abin da Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الله يتي ووصينا الإنسان biwalidaihi isana Allah ya ce mun yi wasiya ma dan adam game da sha'anin iyayensa Allah ya ce ya kyautata musu iyakar kyautatawa Allah menene dalili yace hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha mahaifiyarsa ta ɗauke shi a ciki a cikin ƙunci. da masifa wa a kurha kuma ta aife shi a cikin kunci da damuwa in ji Allah wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara daga aukan ciki zuwa ta yaye shi sai da ta yi shekara sai da ta yi wata talatin tana ɗawainiya da shi duk inda ka je a duniya duk inda ka je a duniya a wannan shekara biyun a bayan ta ka je in an ce ka je bakin kura a bayan ta ka je in an ce ka je yalwa a bayan ta ka je idan ka sayi mota ka ba ma uwarka malam bakar mahmud gumi ce motan da za ta hau inda za a kirga hawa motan da yawon da motan yayi da ita bai kai yawon da ta yi da kai a bayanta ba wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara haka ta yi ta ɗawainiya da kai wani lokaci a bada nono yaki a goye shi ya ƙi ya kwanta ya ƙi wai wannan matan a ce kana ɗaukan albashi da ya kai dubu sha biyar wai a wata ba za ka iya saya mata madaran ɗari biyar ka bata ba ai kayi asara a rayuwa kuma na rantse da Allah ba za ka amfani rayuwarka ba Allah ya ce ta ɗauke shi a ciki a cikin kunci idan mace ta samu juna biyu fita take daga cikin ɗabi'ar da Allah ya yi ta abinda take sha'awa take ɓacin rai in ba a bata ba sai ta dawo bata sha'awan abin abin da ba za ta yi amfani da shi ba ba ta son sa ba ta kyamansa akwai uwar da wallahi zuciyanta yana kwanciya ne in tana da ciki wallahi sai ta shiga bayan gida ta ji karnin bayan gida tukunna ta samu natsuwa a kanka kuma wannan uwan ta ce ka bari ka ki bari kuma wannan uwar ta ce ka yi ka baya daga cikin ɗabi'ar mutum da Allah ya yi shi ya ci alli mace in tana da ciki tana cin alli tana cin faran kasa, tana shan toka takan ita ci abincin da ya kamata a ce ta ci duka wannan ɗawainiyar don kai Allah ce kai baraka tuni wannan ba wa wada'atu kurha ta zo ta haife shi a cikin kunci idan kana da mata ta taba aihuwa a ka, kai ka san uwa first class ce kana zaune da matarka daga inda ta fara cewa tana jin naƙuda ga ka ga ta kai ne kai ne mijin ita ce matar kana kallonta tana kallonta ta sai ga ta fara fita a hayyacinta duk abin da za a yi a lokacin ba ta ji duk abin da za a mata ba ta so ga ka ga ta sai ka ga ta fita a hayyacinta tana gumi ba ta san inda take ba kai aihuwa ko ba ka san yaya yake ba ka je ka zauna ka yi tunani yau da daddaren nan ba ɗada a haifa ba kai ka ƙaddara a ce yau da ka yi kashin lemo kai ka ji abin da ka ji akwai damuwa ko babu eh, ba da ba a ce yau za ka yi kashin lemo yau din nan kai ka san irin bala'in da ka shiga ciki bare uwa don me za ka cutar da uwarka don me za ka cutar da uwarka to ga sunan muna ganin su jingim mutum zai zo nan anguwan ko ya tafi GRA ko ya tafi wani waje ya je ya sayi flat ɗakinsa da filin ɗakin matarsa da filin falonsa da filin garejin motarsa da filin sai bar uwarsa a gidan gado can inda suka zauna da ubansa in dare yayi a zuba mata abinci a kula a kai mata kai ma ai zaka ga yadda zaka gama da duniya lafiya duk duniya banda uwarka ko matarka bai kamata a ce ta amfani rayuwarka sama da uwarka ba kar ka yadda wai don an ce uwarka ta tsufa ka ce ba za ka saya mata zanin dubu ashirin ba kai lokacin da ta saya maka kayan mai tsadan kai baka san ma amfaninsa ba yanzu idan ana yayin takalmi mai tsada dubu biyar haka uwarka za ta fasa amfani da kudinta ta sai takalmin ko ta saya maka riga da wando mai tsada kai idan ta saka maka ma ta san ba za ka yi awa ba ka yi kashi a ciki ba haka za ta sa maka don me kai ba za ka saya mata ba don me kai ba za ka saya mata ba ita da ta cire kudinta babanka da ya cire kudinsa lokacin da ya saya maka mai tsadan kai baka san ma amfaninsa ba kai ne kace bakin cikin ka saya mata zanin dubu goma kai ne kace bakin cikin ka saya mata kujeru a ɗakinta kai ne kace bakin cikin a mata tiles a ɗakinta wai sai in ta shiga wahala tukunna a a dan dauko kunu da surki a bata kai surki ta baka ba ta bacci sai kai bacci kuma duk duniya duk duniya ba ko ubanka bai kai ta sonka ba duk duniya ba wanda ya kai ta son yau inda za a nemi babanka ko mamanka a ce ta nuna gwamna kai za ta nuna to don me za ka cuce ta to wani yanzu haka maganar da ake wani yanzu haka abinda zai dan samu ya kashe sai ya cuci uwarsa wallahi tallahi yayi asara wanda ya shekara talatin a duniya wai bai daura ma uwarsa zani me amfani rayuwarka ka ga mutum kato saurayi riga shi za kai yaushe to za ka amfani iyayenka ta kai maka je ka yi tiyawa ka sayi dan kunne ka ba mahaifiyarka ka yi tiyawa ka sayar ka sayi zani ka ba mahaifiyarka ka yi kokari ta amfani rayuwarka kafin ta kwanta dama kafin yan iska su zo su amfane ta haka ne ko baka ba in ma baka saya wa uwarka ba ai ka saya matarka babu wanda ya asara a duniya kamar wanda yake wasa da iyayensa saboda haka yana da kyau ya tabbata a cikin hadisi sadaka da duk abin da ake ana wa iyaye ko asusu aka daga na neman taimako idan ka sa ishirin naka ka sa wa babanka ishirin ka sa wa mamanka ishirin ta cancanci wannan ishirin din ta cancanta ta cancanta ta wuce wajen wani abdullahi abdullahi abdullahi bin umar eh abdullahi bin umar wata ran yana dawafi a ka'aba sai ya ga wani mutum ya sungumo mamarsa a baya yana dawafi da ita sai ce mishi kai malam ka tsaya yaya kake dawafi da mata a bayan ka yace mamata ce alkawari nayi tunda da ba ni da halin da zan sayi abun hawa na kai mahaifiyata ta yi aikin haji na yi alkawarin a bayan da ta goye ni ni ma a baya zan goye ta ta yi aikin haji ita fa mamanka ko a mota a cinyanta kake ko a mota a cinyanta kake ita ce take zaune a mota amma kai a kanta kake ya ce mishi alkawari ne yadda mama na ta goye ni ni ma na yi alkawarin zan goye ta a bayana ta je ta yi aikin haji goye ta ta yi tsawafi ta yi komai tukunna in dawo da ita sai ya ce mishi a ah, ci gaba da dawafi ci gaba da dawafi ci gaba da dawafi sai ya ce mishi to bari in tambaye ka malam yanzu idan nayi hakan na sauke nauyinta ya ce wallahi da take bin ka bashi in an kasa ɗari baka biya kashi ɗaya ba me da ka yi uwa ka biya ta wallahi babu ita son da take maka so ne na ɗabi'a ba wai ita ce ta ƙirƙiro ƙaunanka ba haka Allah ya buga ta da son ka. bara irin 'yan sara sukan nan 'yan sa suka kama shi suka je suka mai irin dukan da suke musu nan lugulugu lugu suka zo bakin titi suka je suka yarda shi malam mahmud ya kira ni yake nuna mun abin da ya faru duka kowa ya watse uwarsa ce ta zo kato da saurayi ne dan sara suka uwarsa ce ta zo ta kinkime shi a bakin titin ta ɗauke shi a shagon malama ta zo ta sayi lifton ta je ta dafa tana bashi in ban da uwa waye zai so ɗan tsara suka amma ita hakan tana son kayanta to don me zaka cuce ta idan aka je exam ka gaba ka ci ba ko exam ɗin ne ka koma ka je ka nemi tabarrukin iyayenka haka yake ko fili zaka saya ka je ga mahaifinka ka ga mahaifiyarka in yace ka je Allah ya bada sa'a na rantse da Allah in ka dace sai ka gina gidan sama a wajen karka yadda ka kuntata ma kanka mahaifiyarka wai da kuɗi a aljihunka zaka iya sayan madara ka bata wai ka barta tana shan kunu wallahi zaka zo ka gani zaka zo ka gani zaka zo ka gani kana da abin da zaka bata madara da bombita ta sha wai ka ɗauki kunu ka bata wallahi tallahi uwa inda ita ce take da halin ka sha madara da bambitan uwa ba za ta baka kunu ba in ka ga uwa ta baka kunu to iya abin da take da shi ne uwa takan hana kanta ta bawa ɗanta kai don me ba za ka hana cikin ka ka ba mu uwarka ba to wai uwar ma lallaba ta ake yi wai arabu lafiya wai fa arabu lafiyan shine ita dai kawai a dan a dan lallaba ta ana dan hada mata tuwo ana ana ba ta tana ci ita kuma ba abin da ta baka ba kenan ba abinda ta bayar ba kenan saboda haka yan uwa mu ji tsoron Allah mu kyautata wa iyayenmu iyakar kyautatawa mu ji tsoron Allah mu kyautata ma iyayenmu iyakan kyautatawa mu nemi albarkar rayuwa ta hanyar kyautata ma iyayenmu Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa wasaidal insana biwalidayhi husna mun yi wasiya ma dan adam game da sha'anin iyayensa ya kyautata musu iyakar kyautatawa wa in jahadaka litushirika bima laysa laka bihi ilmun Allah yace amma in suka yi kokari su tursasa ka akan kai shirka da ni ko kuma wani abu da baka da ilimi akai ma'ana ka saba mini ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi akai fala tuqihuma Allah ce ba za ka musu da'a ba domin hakkin sa ai yafi hakkin su ilayya marji'ukum Allah ce makomarku gare ni yake baki ɗayan ku fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ce zan ba labari na abin da kuka aikata baki ɗaya wallazina amanu wa amilu salihati Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka aikata ayyukan kwarai lanudkilannahum fi salihin Allah ya ce wallahi zamu shigar da su cikin bayin mu salihai Allah ya samu a ciki Allah ya albarkace mu to sai mu kwana anan sai gobe insha Allah sai mu zo mu dora kuma idan Allah ya nufa gobe za mu a mu ba mu daure Qur'ani <laughs> sai dai mu yi hutu ko kafin mu zo mu dawo daure qur'ani babu kyau a daure qur'ani shi qur'ani kullun kunce shi ake yi Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik afwan afwan malam zai dan mana nasiha insha Allah Allah ya tsama da you. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na منا إليك ne yake su mutane wannan anguwa ina muna kwari kwarai da gaske da samun shi dan uwa na Ahmad a daidai wannan lokaci da ake da bukatar raya da zukata da kuma sanya mutane a kan hanya yake kamata kar kuwa da kun sake da dama duk darasi da aka sami ko kai daga ka ta taho in yayin da kai hamsin da musa a rubuta in ma da wani awar wani anguwar da koro su na saurari dan jiya da sami dawo da kumra na je da kawo na sayi dukkan sanawar zaun kasa a kai kafin so sun nabi kalmomin da yake faɗa tabbas ya haɗa da kuma kuma zamani cewa in an kammale wannan sura babu wani firin Allah ba shi cewa kake dawa ku so a shan ya kuma hudu alam Allah ya mata wuta ta farkon shi sun fatiya zuwa mutum zai ne to na a da biyan farkon shekara ta kuɗi da ya kanta dawa dawowa sai Allah ya dafa da shakar su su dawa da shi mutum yi musu a tafiyar da kawai garin ɗaya ya zo ya dakata a ƙarshen sosu zariya sati juma'an da za a shiga cikin suratul tur ta tabaraka wa ta'ala da yadda zai ji wannan bismillahir rahmanir rahim wayannan da cikin su rayuwar na tsara kan sun yi duk da ke tsammani ni kokari da duk abin da za su yi darasi muna nan kuma duk abin za mu mallaka na darasin nan ko ka kokata mu da yake a hannun wannan shine ainihin amfanin rayuwar mu a na biyu shi kansa malam ina masa murna kwarai da gaske da Allah ta tabaraka wa ta'ala ya sanya bai shahara da kowai ba fitar da Qur'ani da tafsirin Qur'ani da yawa mun ga sun shahara ne a shirye ta da shirme da kwallo da rawa da sauran wasu abubuwa da anan ka shahara anan ko duniya ta so in ka ji an ambaci sunan su a rediyo ba ambaci sunan su da komai ba sai da shirme su yi ta amma duk wanda zai ambace shi to sai dai ambace shi da alheri wannan aiki gaskiya ina masa na kwarai da gaskiya kan wannan ina fatan Allah da baraka wa ta'ala ya sanya har aka jiya Allah ta baraka wa ta'ala ya yadda aka rayuwar a haka Allah ya sa shi ya ba na uku ni kai na ina wa na murna na halittar da su yau da aka yi duk yadda wani zai da labari to ba kamar yadda na gani ko na ji mutu na tun da daman kafin da umra sha biyar wata na yi tunanin yadda zan samu lokaci na halatta da rasu na tambaye shi zafar ta fara da shi za a yi zarafi ya ce to daga biyar ne zuwa shida da daga hudu ne zuwa biyar to amma saboda a wancan lokaci farko an ce dr sani da mu zai darasi ne da karfe 4 zuwa biyar to aka sa da biyar zuwa shida to amma daga ba ko sai ga ya canja daga biyar din zuwa shida a can da kuma wani lokacin an riga da an kama da to wannan ya sanya daga lallai ba zai zama ya dace ba ya rufe darasi ba tare da na hana shi wani ba bayan da zan nuna mana ba yi magana da shi ba dan ina ajiye mota ta sai ga zai zubar sai ku sun kawai ba ta zan dora mana a wannan wuri shine dole ne mu samu wani kwamiti guda daya bayan kwamiti mu kula ya goyi ba na zo mana kuma da shi a amma wani darasin bai kamata kawai tsaya a cikin garin wasu kadai ba mu malamai suka ce an samu malam salim rashin ce an samu cece kuce tsakanin shekul usaini da shekul bin bas kan mutumin da ya darasi da kuma wanda shi ba shi ya ba amma ya yi darasi ne suka yi rigima tsakanin wa'annan malamin rayu wanne ne ya fi samun lada shekul usaini ya ce wanda ya yi darasin dan da bai yi ba a ba kawo mai yasa ba shi ko shekul abin da bin bas ce a shi da ya yi darasin a na ya bar kayansa sai da wasu da abin da ke magana kai ba wannan kai da ji ne amma in har wanda ya yarda sai ana ba ya zo matsayin da za a yi rigima kan matsayinsa to da kamata mu tsaya da shi ba duk inda darasi ya kamata ya kai kuma a saurari shi to darasin da malam Ahmad Tijani ya kai a yada shi ya kai a yada shi in kana sauraron ka duna in kana so kwaba na wasu mutane sai ga wani kuɗi aka ɗauka aka je aka sayi waɗannan filin aka yada shirin ta da kwaba da sunan tafsiri in kana sauraron rediyo freedom na kano akwai rayuwar tafsirai amma akwai shirin ta da yawan wannan ya sanya sai ke bukatar waɗanda suke cikin hakan kwamitin wannan guda da wannan sirri lallai ne su shirya a samu a akalla guda hamsin wanda kowane sha za su bada naira dubu daya dubu daya su bayar abin da muke kata shi ne a samu lokaci a rediyo kaduna a samu lokaci a rediyo kan kuriwa a samu lokaci a rediyo gobe makwata mu kenan a fara yawon da dan Allah ta zo kan ruwa dan Allah ta zo kan ruwa lalle muna da tsakin wannan kwarai da gaske saboda haka zuwa gobe da malam zai fi darsi su zo mana da zunguriyar takarda a hannunsu duk wanda yake da bukatar samun aljanna to ga fili ga dalili wannan aljannan nan ba za mu same ta kawai da sallah kadai ba Allah bai mana kawai za mu aljanna da sallah kadai ba duk inda ya magana aljanna sai ya magana sai ya magana aljanna ne mu a fitar duniya da bi addinin Allah ya bada wata duk inda yace ya bada aljanna to ya ce a fitar kuɗi ya ce a fitar kuɗi ya ce a fitar kuɗi ba za mu jira ma ne mai zarafi kuma wai shi yanzu to ya kamata a yi tunanin ba bai kamata mu wata wannan tunanin ba shi na shi ya gama tunaninsa ya kuma yi bincike ya kuma ya zo ya jira su ya ya jira su zai isa zuwa su za su wannan mu'ayyidi wannan mu'ayyidi saboda ya zama wajibi gare mu Allah ya taimake mu tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a rayuwar wannan majalisi ya albarka Allah tabaraka wa ta'ala ya kafa wa shi ma da alkhairi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya alkhairi cikin rayuwarsa ya yansa da zuriyarsa gaba daya Allah tabaraka wa ta'ala ya kafa zai gaba ciki a cikin rayuwarsa gaba daya ubangiji tabaraka wa ta'ala ka ko bayan ya bar duniya to sai dai labari ya zo ga wannan alkhairi a canja cikin zuriyarsa a samu wayan za su zauna kan wannan kujera za su yi albarka ubangiji ta ala ta hakan ba zai yake ba har zuwa a da ta kawo tiya da ta barka wa ala ya maka albarka ku yan uwa da ku ba da wannan zuci daga gurare daban-daban na an yi wa'in da suka tafi daga lokuna daban-daban da cikin garboci suka ba wannan da zuci Allah ta kawo kai da wannan zuci da kuka shi ma da kuma kamar wannan zuci na ce muka mana wannan zuci dan aikin duk wani mai da'awa in ya ga wani ya kare wani gudu aikin da'awa nan kuma wannan da mafhum zikirin wani shi ne tsayuwa kan sunna sai tsayuwa kwarai da gaske na ji darsa da wanda na gaskiya muna ina da cikin yan uwa gashi mun ga dogon maya ta wannan suna ta sa malam da zai furfari ba amma furfura kwarai da gaske idan mun kai mu idan fari ya zo mana kuma mamaki haka ne ko ba ku ba eh, ga wani sun tsirina da wani shekara ɗaya da ke saboda kan mun yi fari yanzu ba mamaki kai shekara biyu shekara uku shekara shekara biyu da ke musu shekara to ba ga wanda yake kyau da suka rage gamin gani idan mutum ya yi fari wannan ba mamaki to amma ba da maya na sunna na bincike sosai idan a zo a ba da ne kamata ya sanya ya yi wani lokaci muna fatan Allah ya kara wanda a kai wani da ba ko ta'ala ya kawo wani sa wannan bin sunnan da yi da kuma jajja ma'a zuwa kan sunnan da yayi Allah ta ka masa amfani a lahira muna amfani mu gaba daya sannan muna godiya wa wayannan matan na duba da suka ji yayi da su wani Allah ya